أعوذ sami'il-alim العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wa الحمد wa salatu wa والسلام على نبي الذي اصطفى amma بعد ‘yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum kamar yadda muka tashi a yau da kace na ce game da umarnin da gwamnatin jihar kano ta bada game da rufe masallatai da makarantu da duk wata cibiya wacce abdul jabbar dan gidan nasiru kabara yake yada zagin sahabbai a inda mun kawo muku a bayanin da kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano muhammad garba yayi game da yadda gwamnatin ta ɗauki doka game da wannan bawan Allah. Domin a halin yanzu wannan maganar ita ce topic ɗin da ake ta tattaunawa ko ina jaridu ne gidajen talabijin ne gidajen rediyo ne a tashoshi ne na YouTube da sauransu ko ina shafin sada zumunta duk zaka ji maganganun su ake ta ainihin maimaitawa. To a ƙarshe mutumin naka ya fito ya yi magana a wata hira da BBC ta tattauna da shi ya bayyana cewa gwamnatin jihar Kano ta zalunce shi. Za mu ɗauko wasu nukuɗoɗi daga cikin maganganunsa mu duba tare da nazari da sharhi a kai game da ainihin ko manufofi ɓoyayyu na wannan bawan Allah waɗanda yake jefawa na shubuhohi a cikin maganganunsa sannan kuma mu wayar da kan al'umma su fahimci ina wannan mutum ya dosa kuma su gane hatsarin Kyale mutum irin wannan a cikin society na al'umma. Nukuda ta farko da za mu tattauna shi ne abin da ya sanarwa da BBC cewa gwamnatin jihar Kano ta yaudar ta zalunce shi, kamar yadda BBC ɗin ta wallafa cewa Sheikh Abdul Jabbar Kabara ya ce gwamnatin jihar Kano ta zalunce shi. Wannan shine abin da ya furta ya bayyana kuma ra'ayinsa ne ba za a hana shi faɗi ba. Amma a matsayinmu na masu hankali ya kamata mu duba wannan maganar. Dama haka zai faɗi. dukkan mutumin da yake tafiya akan shubuha ba zai taɓa yadda idan an masa hukunci irin wannan ya ce a ainihin wato laifinsa ba ne domin a iya tunaninsa addini yake yi yanzu duk wanda za ka kama misali idan ka kama ɗan fashi ko wani kidnafa ko wani gawurtaccen dai mai laifi idan ka tambaye shi game da laifin da ya aikata zai yi kirari ya ce bai kyauta ba amma duk wanda yake fakewa a ƙarƙashin inuwar shubuha ta addini wannan babu yadda za ka yi shi zai ta kawo ma hujjoji na karya da yaudara ya ce maka shi ne akan gaskiya ba zai taɓa ikirari da cewa ba shi da gaskiya ba ku tuna cewa wanda ya kashe sai da na aliyu bin abi talib a lokacin da aka zo da shi ibnu muljim sanda aka zo za a masa kisasi za a kashe shi abin da ya rika kuka ya rika aka ce da shi au dama kana tsoron mutuwa duk wannan abin da kake ya ce wallahi ba tsoron mutuwa nake ba ina kuka ne kan cewa raina kwaya ɗaya ne na san in kuka kashe na shahada ɗaya zan samu na so a ce jikina duk rai ne ku yi ta tsiga ina samun ladan shahada adadin gashin jikina a ce duk rai ne ku yi ta tsigowa kuna kashe ni ina samun ladan shahada to ga imranu bin hitan wanda shi ma haka ce ta faru wanda ya je a ko shi wannan shabibul khariji ne shabibul khariji wanda aka sare masa gada yana kan doki aka yanke gadar ta fada da shi gadar ya biyo ta kan wata gada ne zai ƙetare ruwa aka yanke gadar ya fada cikin ruwa da shi da dokinsa to lokacin da yake dab da zai mutu yana ainihin tunkoro a saman ruwa ya kasa ya saba sai aka ji shi yana cewa fustu wa rabbal ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba na ci nasara na rabauta da irin waɗannan kalaman ya cika to haka lamarin shubuha yake a kowane lokaci duk wanda Allah ya dilmiyar ta fuskar shubuha to fa shi har abada gani yake shine akan daidai amma in banda haka yaushe abdul jabbar zai ce gwamnati ta zalunce shi alhalin shi zalunci kansa kuma yake zaluntar al'ummar mutanen jihar kano tun daga lokacin da abdul jabbar ya fara waɗannan wa'azuzzuka nasa har izuwa yau mutanen da suke makwabtaka da shi a filin mushe ba su taɓa samun natsuwa ko kwanciyar hankali game da shi ba suna ji ana faɗin wasu kalamai baƙi wanda ba a san su a addini ba kuma waɗannan kalaman cin mutunci ne ga maɗauka wannan addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ji ana ba da wasu misalai marasa kyau wanda mai imani ba zai taɓa kwatanta su da fiyayyen halitta ba ana jingina waɗannan misalai da kalamai mugga ana jingina wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to babu shakka shine azzalimi ya zalunci makwabtansa haka duk wanda yake hawa social media ya ga an kurmawa sahabi zagi an jingino maganar zina an jingino kwartanci ana rabawa ana ba da misali da shi a haƙƙin fiyayyen halitta babu shakka ana zaluntarsa ana ɓata masa rai to wannan ne abin da Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya yi wa al'ummar jihar Kano kuma shi ne zalunci mutane to amma kuma wanda Allah ya jarraba da bata to fa kullun gani yake yi shi ne wanda yake akan daidai ko da ya zalunci wani gani yake shi ne wanda yake ake ainihin zalunta nukuda ta biyu da za mu tattauna abin da shi Abdul Jabbar din ya shaidawa BBC yayin da take hira da shi wannan hirar ta biyo bayan ainihin wato rufe masa masallaci ne da aka yi kamar yadda dai kuka gani a farko yake cewa manufata ita ce mu samu ɗan takarar da zai yi mana adalci mu yi alkawari da shi jama'a su yi masa ruwan ƙuri'a ya tabbatar mana da adalci dama amfani da demokuraɗiyya kenan wanda bai yi maka ba ka cire shi ka kawo wani wannan shine abin da abdul jabbar ya farta ya kamata masu hankali su yi nazari da kyau akan kalaman wannan bawan allah wato ya shigo da abin siyasa ya mayar da abin siyasa a matsayinsa na wanda yake zagi yake cin mutuncin al'umma ina tabbatar muku da cewa a yau inda a ce za a yi zaɓe masu zagin sahabban manzan Allah su koma gefe ɗaya waɗanda ba sa zagi su koma gefe ɗaya a ce duk ɗan takarar da masu zagin sahabbai suka tsaida in shi ya ci shi zai shugabanci Najeriya haka ɗan takarar da ainihin wato wanda suka zaɓe shi masu kare haƙƙin sahabbai ne ba su goyi bayan zagin sahabbai ba in su shi ya ci zaɓe a ainihin shi ne zai ɗare mulki a wannan ƙasa tamu ina tabbatar muku sai an yi shekara dubu in zai yi wa'ayi dubin a duniya in Allah ya yadda bangaren masu zagin bai ba su ci nasara ba abin da sa ne wannan maganar ina so in ji hankalin 'yan siyasa ne da ita a nan abdul jabbar yana so ne ya amfani da wannan damar ya shigo da siyasa ya yaudari 'yan takara waɗanda za su iya fitowa su mara masa musamman in muka duba ɓangaren tsohon gwamnan jihar kano mai girma a rabi'u musa kwankwaso da shi da ɗan takarar da ya gabata abba gida gida da dai sauran 'yan siyasa ire-irensu watakila yana zawarcin su su dawo ɓangarensa su mara masa baya su tsaya masa ta yadda za a iya amfani da wannan dama wato wajen yakar ita gwamnatin daga bisani kuma ainihin wato shi ɗin a ba shi dama a ci gaba da ɓannarsa to wannan abin dariya ne duk ɗan siyasar da ya sake ya rudu da wannan kiran har ya marawa Abdul Jabbar baya wallahi ya kashe siyasarsa har abada domin mutanen jihar Kano masoya manzan Allah ne masoya sahabban annabi ne da matansa da zarar wani ɗan siyasa ya yi ganganci ya ce zai kwatarwa Abdul Jabbar haƙƙin da Abdul Jabbar yake riya cewa an kwace masa to babu shakka wannan ɗan siyasar ya bayyana cewa shi ma maƙiyin annabi ne maƙiyin sahabbai da matan manzan Allah ne kuma wallahi jama'ar jihar Kano sai sun kayar da shi ba zai taɓa yin lastin a wannan zaɓen ba zai taɓa zama ainihin wato a ɗan takara wanda zai nagarta a wannan jihar tamu ba kai da ba faɗin najeriya gaba ɗaya domin mutanen najeriya fa a fasace suke kwana-kwanan nan a faransa aka gama ɓatanci ga annabi mutane ba su gama hucewa ba maganganun wannan bawan allah na rashin kunya da rashin kyautawa suka yi ta fitowa ana faɗin kalamai munana a haƙƙin annabi da matansa da sahabbansa kuma wani ɗan takara ya ruɗe ce zai mara musu baya babu shakka in za su yi su yi ga fili ga mai doki nan amma mu dai nasiha ce tamu in kunni ya ji jiki ya tsira domin irin wannan yaudarar da wannan kiran shi da abin da tsohon jagoran shi'a wanda mu mun ɗauke shi a matsayin ya wuce zazzaki ibrahim zazzaki shi ma irin shilar da ya riƙa yi kenan kuma ba su ci nasara ba saboda su ne mafi karancin kungiya a Najeriya ba su da yawan da har za su iya tasiri da aka ya kamata 'yan siyasa su san wannan sannan uwa uba hakan fada ne da addini ka ɗauko salon da Allah ba zai taimaka ma ba in har ka sake ka koma bayan wannan bawan Allah almuhim mu dai mun yi nasiha Allah ubangiji ya sa masu rabo gaba ta gaba da zamu tattauna a kai shine abin da amsar da shi Abdul Jabbar din ya ba BBC yayin da take hira da shi inda yake cewa zan bi umarnin amma rufe su sai dai ina yi musu ah, bakin albishir rubuce-rubuce na nan tafi, sai dai in an yi dokar shi ma rubutun a hana ni amma rubutun da zai hana su barci yana nan in Allah ya yarda wannan shine abin da Abdul Jabbar ya faɗi kuma shine mafi abin mafi ban dariya da ya taɓa furtawa wanda na ji a kunne na da sunan tahaddi da ƙalubale. Abdul Jabbar ya jima yana da'awar rubutu rubutu rubutu to amma abin takaici duk wanda yake bibiyar malaman da suke masa raddi kama daga kan Sheikh wanda shine jagora shine madaukin tutar yakar Abdul Jabbar a wannan jihar a ilmance Sheikh Kabiru Bashir Abdul Hamid hafizahullah har zuwa kansu Sheikh Rabi'u Umar Musa da sauran gaggan malamai ire-iren su wanda suka zara takobin rushe shubuhohin wannan bawan Allah za mu samu sun tona masa asiri cewa satowa yake a rubutan wasu mutane wani abin ya je intanet ya kwafo wani abin ya ɗauko littafi na wasu malamai ya kwafe ya ce shi ya rubuta tare da kusakuran larabci duk inda ya shigo da maganar da tasa ce ba za a yi layi biyu uku ba sai ka kaji ya tabka kwaba ta larabci a ciki to wannan shine wanda yake korin cewa zai ci gaba da rubutu dan haka a fafata shine fa mai zagin shekul islam ibnu taymiya yana masa da jahilci ku duba fa ku gani Allah ya kyauta nukuda ta karshe da za mu tattauna game da batun maganganun da wannan bawan Allah ya yi a hirar da ya da BBC BBC ta ce a da bbc ta tambaye shi game da zargin yin kalaman ɓatanci ga sahabbai abdul ya ce ba a zauna da shi ba balle a tabbatar yana zagin sahabban wannan lafazin magana ce a dunkule waye bai zauna da shi ba shin hukuma ita ce bata zauna da shi ba ko malamai idan hukuma yake nufi amsar da zamu ce a nan yaudara ce shin hukuma ita ce take iya tabbatar da cewa wannan abin zagin sahabbai ne ko ba zagin sahabbai ne? ba hurumin hukuma ba ne wajibi ne idan hukuma tana so ta tabbatar da hakan sai ta bata hanyar malamai mabiya addinin musulunci wanda su suke jin harshen larabci su suka san me ake nufi da waɗannan maganganu sun za su ɗauki ma'anar zagi ko ba za su ɗauka ba haka kuma shi ɗin idan yana nufin cewa ba a zauna da shi ba ma'ana malaman addini ba su zauna da shi a ilmance ba wannan kuma ƙarya ce tun ba yanzu ba ake shela akan ya fito a zauna bai zauna ba shi da ke ta korantawa in an isa a fito malamai ba irin wasiƙun da ba aika masa ba to amma yaudarar da mutumin yake shigowa da ita shine saboda mutumin ya fi dilawayo sosai wajen sumbulewa duk wanda yake neman su tattauna shi da shi yana cewa ainihin wato in manyan sun fito daga tijjaniya ƙadiriya izala zai yadda a zauna amma in sun sa wakilci shi zai sanya wakilci sai nake cewa to abdul jabbar me yake nufi shin manyan yana nufin sa'anninsa a shekaru ko ku a'a yana nufin a ilimi idan sa'anninsa ne a shekaru ai masu ƙalubalantarsa a ilmance ɗin waɗanda suke zuwa su ce ya zo a zauna waɗanda bai girma ba ne yanzu misali in ka ɗauko su malam rabi umar rijiyar lemu muƙaddara ko zai girme su girma ne ɗan kankani sannan akwai malamai da dama da ma sun girme shi ɗin amma kuma bai amince ba sun gayyace shi bai amince ba in kuma yana nufin manya a ilimi waye ya bashi shaida cewa ya ɗara irin suka su kabiru abdulhamid sheikh alkasim bin umar hotoro sheikh ah, musa yusuf asadu sunna hafizahullah duk waɗannan malaman da suke bugun ƙirjinsa musamman babban malamin mu sheikh musa yusuf asadu sunna wanda kullum baya cikakken sati ɗaya biyu su ya kalubanci abdul ka fito a zauna na kalubalance ka amma har yanzu sai dai koma ya ce yayi raddi na habaici ta bayan fage amma ba zai iya da zauna da malam ba saboda me saboda shi ɗin ya tabbatar da cewa in an zauna sai ya raina kansa kuma mabiya sai sun gane ba malami ba ne kawai yaudara su yake da malin malin da rawani da ƙaryayyaki da maganganu waɗanda suke na yaudara. Da haka idan har yana nufin cewar ainihin wato manyan su fito yana nufin ma'abauta ilimin wato muna so ya kawo mana shaida ta duniya waye ba shi satifiket cewa ya ɗara wa'annan malamai matasa da suke bugun kirjinsa a ilimi ya zo a zauna da shi. ina yake da wata shaida ta ilimi da ta tabbatar da ya ɗara su a ilimi to kaga ta kowace fuska zaka gane wayan guduwa ne ko dai manyan su yadda a zauna waɗanda dattijai ne masu shekaru irin daga bangaren a irin su Sheikh ɗairu Uthman Bauchi ko irin su Sharif Saleh wannan manyan kenan a shekaru kenan in a bangaren kadiriyya ne ko da ke e eh, shi karibu ya zo a zauna da shi da makamantansa da yan in kuma a izala ne yana so irin su shek Abdulhab Abdallah da sauran dattijai waɗanda suke malaman izala ne su fito a zauna wannan ita ce yaudarar da yake yi waɗanda waɗancan karamcinsu da shekarunsu da tattakonsu sun fi ƙarfinsu su zauna da abdul da sunan a tattauna tattaunawa ta ilimi ba zai iya ya san ba za su amsa masa ba saboda ɗaukakar darajarsu su ɓata lokaci ma su yi magana a kansa yawanci suna ganin bai isa ba to kaga wannan yaudara ce irin waɗannan kalamai haka za mu samu daga cikin salon neman shura da yake za ku irin yadda ya rinka zakartar malam Ja'far bayan ya rasu ya dawo kan Dr. Muhammad Sani Umar Musa haka Dr. Bashir da dai irin waɗannan manyan malaman waɗanda suke suna cikin jilla da sada yana so ainihin ya taɓa su to wannan kuma yunƙuri ne na ya daidaita matsayinsa da nasu a ilmance ta yadda ko dai su kula shi a ce ai sa'annansa ne ko kuma su ki kula shi a ce sun ji tsoronsa to amma in banda haka me zai hana ya amince kiran da malamai suka masa waɗanda duk duniya ta yadda malamai ne irin su Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yanda kake takama da ka shahara kana da mabiya su ma haka suke sun shahara suna da mabiya ala'ayi halin ina so mu fahimta cewa wannan mutum mutum ne wanda yake mayaudari duk a cikin waɗannan kalaman da yaudara ce zalla wani salo ne na guduwa ba zai iya yadda a zauna da shi a ilmance ba da kuma neman lalibe yanzu ruwa ya karewa dan kada yake fanjan fanjan yanzu ruwa ya ci shi ko bakin kada mai ake cewa bakin takobi ka mika masa karɓa zai shi sa ke laliban yan takara na siyasa ko sa zo su mara masa a haɗa a kifar da gwamnati mai ci a yanzu gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje in an yi wannan kaga shi a masa alkawari a bashi dama ya kafa cibiyar zagin sahabban manzan Allah a Kano to burinka ba ba zai cika ba har abada domin Kano da sauran jihohin arewacin Najeriya ba su lalacewar da har za su iya koma bayan mutum irin ka wanda yake zagin sahabbai da matan manzan Allah wai saboda wata manufa ta duniya ba yi wannan lalacewar ba duk ɗan siyasar da ya kuskure ya mara maka baya shi ma ya rusa siyasarsa har abadan abada kamar yadda na riga na faɗi a baya a ƙarshe muna jinjina ga mai girma gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje muna roƙon allah ya kare shi ya ƙara masa lafiya da nisan kwana sannan waɗanda suka shiga suka yi ruwa tsaki suka yi tsaki har sai da aka dakatar da wannan mutum mada musu albishar insha Allahu ta'ala sun yi aiki babba wanda Allah zai musu kyakkyawan tagomashi da sakamako da gidan aljanna insha Allah gaba ɗaya muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya ya mana maganin fitina kowace iri ce ya ci gaba da farkar da shugabanninmu wajen maganin irin waɗannan mutanen waɗanda su ne tushen ta'addanci a kowace al'umma wa sallallahu wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh